assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwana wannan majamu'a a hakamun ramli wal asrar to barkanmu da wannan lokaci insha Allah rabbi kuna tare da dan kankanin almajirin ku Musa Muhammad Abba Muhaddasa to insha Allah zan dan mana wani bayani ne takaitacce akan abun da ya shafi rayuwar al'umma wanda mutane da dama suna rayuwa a cikin mishkiloli kasancewar yadda duniya ta dawo wanda za ka ga wani da al'amuransa suna tafiya daidai wa daida za ka ga mutum yana rayuwa cikin rufin asiri wani kuma har allah ya azurta shi na mallakan kadarori masu ɗumbin yawa wani za ka ga yana kasuwanci ne kasuwancinsa yana samun riba yana samun duk abin da ya sanya dai a gaba yana samun nasara a cikin al'amuransa to wani kuma yana cikin wannan samun nasara ɗin sai ka ga ya yi aure daga yin aurensa sai ka ga jarrabawa ta same shi na karayar arziki wani kuma bai yi auren ba kuma za ka ga jarrabawa ta same shi wani kuma bayan ya yi auren ne arzikin zai bayyana ya dawo ya samu ɗaukaka ci gaba a cikin lamura kuma daga baya still kuma sai wani abu na jarrabawa ya zo ya gitta ciki wanda shi rayuwa yana tafiya akan wasu ababe wanda dai zan yi karfin bayani na zan yi akan abu ɗaya ne zuwa biyu na ɗaya zan yi magana ne akan iska aljanu kenan wanda idan mutum yana da matsala ta iska a jikinsa to iska ɗayan uku shine yake sa wa bil adama an fahimta ko dai idan mutum jikinsa da iska ko ya dawo iska ne mai taimakonsa a cikin lamuransa ta yadda zai sa kana samun kuɗi kana samun ci gaba kana samun nasarori a rayuwa ko kuma iska ne wanda zai dawo yana don kofi maka al'amura zai dawo duk abun da zai amfani ka to wannan iskan zai ke lalata maka shi zai ke lalata ma kowane irin lamari ne kai muhammad ka bari to na uku kuma ko kuma iskan ya dawo burinsa ɗaya ne ya dawo ya taɓa maka kwakwalwa ka haukace to in ka ji mutum jikinsa akwai iska to ɗayan ukun nan to la shakka fihi sai ɗaya daga cikinsu ya ya kasance ko dai aljani mai taimakon mutane wanda zai taimake ka a rayuwa ko mai sa ka tabin kwakwalwa ko mai lalata maka al'amura to shi kansa iska akwai wanda akan iya yin gamo da shi haka kawai akwai wanda kuma wani tun haifuwarsa muhammad ka bari kuma akwai wanda kuma tun haifuwarsa zai dawo za ga wani tun daga nan ma yake samun matsala na iska tun daga yana jariri wani kuma za ka samu maita ne eh, kamar ain afuwan ana kira na wani kuma zaka samu mai maita ne mayu ne suka sa masa hannu sai ya dawo baya samun ci gaba a rayuwarsa sannan da maita da iska suna tafiya tare ne duk lamarin da kaji an ce maka lamari na iska to akwai sa hannun mayu a ciki in kaji an ce maka mayu sun kamawa ne to akwai iska a ciki saboda su dan juma ne da dan jummai tsakanin mayu da kuma iska sukan tafiya tare maita ana amfani da maita don ganin an lalata wannan din mutum wasu sukan iya yin asiri ko maita su hada a jikin kuɗi sai su zo su sayi abu a wajenka in sun saya kuma daga nan shikenan kai kan ka gama to dole he mutum ya samu kariya daga me daga waɗannan musamman ɗan uwa almajiri musamman in ɗan kasuwa ne to dole a kasuwancin ka sai ka san ka samu kariya daga sharrace-sharracen abubuwa guda uku na ɗaya sai ka samu dafa'i na jinnu na biyu ka samu dafa'i na maita na uku ka samu dafa'i na ɗan adam normal haka wanda ba aljani ba ne shi ba maye ba to wannan shine in jalabi kake so na samayya to sai ka samu jalabi mai suna jalabi wanda in ka aikata shi to za ka ga biyan bukata amma in baka ba in kana da ɗaya daga cikin wannan matsala to lallai ko me kai ba za ka samu biyan bukata ba saboda mai akwai mishkila a jiki a waɗannan matsaloli to anan ake barin koma menene wanda in mutum ya samu wannan dafa'i na iska maita bil'adam to lalle mutum zai samu ci gaba a cikin rayuwa mafi yawan mutane matsalolinsu yana ta'allaka ne da ɗaya daga cikin waɗannan ukun nan da na ambata an fahimta yawwa wanda na sha in yi ta magana a baya cewa ko menene in mutum yana buƙatan ya dawo wani abu a rayuwa to dole ne sai ka samu wanda shi kuma yana sha maka wahala in ka ga mai kuɗi yana walwala ko kuma ka ga yara suna wasa a gida to mahaifinsu fa yana fita ya sha wahala ya nemo a kawo abinci ya musu sutura ya jinyar su da dai sauransu to in mutum yana bukata to wajibi ne sai ya tsaya ya koma ga malamai ina ila alimun faqat kanarji ilmaridi ila dabib dole ne sai mun koma zuwa ga malamai yadda mara lafiya ke sallama al'amarinsa ga likita to dole ne to amma sai kaga kaman akwai musamman yan uwa almajirai wasu suna da raina al'umma sai kaga malami ya ce ma kaza malamin mu sai su yi magana sai ga mu almajirai muna musawa amma da zai je asibiti kuma likita ce masa abu kaza za yi kai yana iya zuwa in ka je OPD likita direct in ka ce misali cikin ka yana ciwo ko menene yana iya tura ka scanning ya ce to je a masu scanning ya a gane masa mene tukun matsalan kafin ya rubuta maka magani to kai ma in kana da bukatuwa a sanin matsalan ka da yadda za ka magance dole ne sai ka samu malamin da zai maka bincike a rayuwarka ya gano ma menene hakikanin abun da yake damunka in aka yi bincike aka gane sai a san to wani magani za a ɗauru a kai don a ga an samu waraka ta yadda likita in ya rubuta ma magani ka sha ka fara samun sauƙi ko maganin ka ya ƙare dole ka komawa za ka gurin likitan kuma du ko kuma ka ji wani bakon abu daban bayan ka sha wannan maganin to sai a koma sai a sake bin sake caje ka sai a ga kuma du eto eh magani kaza za a cire sai a yi abu kaza madadin wancan sai a sake to haka in malami ya maka bincike akan rayuwarka don ka samu me kamar yadda na faɗa don ka samu ci gaba a lamuranka don ka samu mafita a rayuwarka don ka ga dukkunci da damuwa ko kuma ka samu duk wani abun da ake so in kasuwanci ne in hanyar da za ka bi ka ɗauru don ka samu arziki da rufin asiri na duniya ne duka Allah ya sarewa shi bayinsa sai dai in mutum bai bi hanyar da Allah ya faɗa ba to nan ko babu yanda za ka samu da yawan mutane sukan ɗoru akan bin wai tasarifi kaza kaza kaza kaza tasarifi na sha faɗa gaskiya ne ba ƙarya ne. akwai wanda a gidaje da dama Allah ya musu luɗufi da iyawa amma mafi yawa daga ciki wasu sukan yin amfani da wannan dama sai su ce za su mutane tasarifi sai su cuce su su yaudare su an fahimta yawwa to in mutum yana buƙatuwa ga abun da yake so na rayuwa to sai an masa bincike ku nemi malamai su muku bincike in mutum yana bukata mu kuma mu masa bincike a matsayin mu na almajirai a cikin dan abun da Allah ya hore to mutum yana iya magana duka ba da mu amma wannan shawara ce ba wai mun ce sai mutum mu mun masa ba an gane in mutum ya je ya nema aka masa bincike ya samu mafita a rayuwarsa fakat daman burin da ake da shi kenan shine amfanin mu taimaki juna ai in ko mutum yana bukata to shi kenan yana iya mana magana ta wannan lambar da muka saba bayarwa ko da yaushe 090 31 61 42 01 amma mu binciken mu yana da bambanci don mu binciken mu mutum ana kashe kuɗi ba za mu ɓoye ma ba ana kashe kuɗi in mutum ya ga zai iya fakat in mutum ya ga ba zai iya ba dama shawara muka bashi ya nema a masa a wani guri inda ba ya wannan ba duk da bincike shi kansa ya dawo wani irin yanayi akwai wanda bai san ma zai iya ya zuba ramli amma bai san ta ina zai fara zaƙulo hukuncin ta ba ballantana ya tabbatar wani kuma zai iya ya farfada ma hukunci abu kaza abu kaza abu kaza amma to da bai tabbata ba to akwai hanyoyi da akan bi don a ga komai aka bincika ya tabbata ko ba jima ko ba daɗi to hanyoyin da akan bi sun shi bincike yana da sharaɗi ba wai kawai galala haka ake ba za a ga wani ya zuba kasa ma application wai shi ma ya yi bincike ne wani zai iya maka binciken ramli wani zai maka na hisabi da wani abu wani zai iya maka bincike mai haɗi da ruhani to ire-iren haka suna nan birjik to kamar yadda na faɗa matsalolin mutane sun ta'allaka akan abubuwa guda uku ko dai ya dawo eh, jifa na iska ko maita ko kuma dai haka wanda mutum adi an fahimta sai mutum ya samu kariya daga waɗannan to don mai bukatan ya san wane ne shi ya rayuwarsa yana iya yin magana mu masa bincike amma ba mu ɓoye muku ba yadda ake binciken mu sannan idan mutum yana bukata a masa ɗin in yayi magana ta lambar da muka bayar to kada ka yi dogon audio ka ce kai ne wane kana son ama bincike akan kasuwancinka ta yadda zaka samu ci gaba eh ko kuma wani hanya ne ya kamata ka bi domin samun arziki a rayuwarka ka samu rufin asiri ba mu cefa kuɗi ba ka samu rufin asiri wala Allah in nan ne sanadiyan dukiyarka sai ga Allah ya buɗa ma kasuwancin ka ka samu ci gaba in kuma ba nan bane to Allah shine mafi sani ko baka ba yauwa to insha Allah rabbi kada dai na tsawaita na takura mu wannan shine takaitaccen bayani insha Allah sannan ga duk wanda yake da matsala na iska a jikinsa musamman ashikul jinni in matarka tana da ina maka mai busharan cewa aljani ashik in mace tana da shi yana toshe wa miji kofofin samun arziki sannan in mace in namiji yana da shi to shi kenan, don zai yi ta sa ka a kunci fargaba haka kawai ka jiran ka yana ɓaci ciwon kayi kana ko kina ko kana mafarki musamman in mata ne mafarkin ruwa mafarkin jarirai mafarkin jini mafarkin shanu maciji da sauransu ire-iren waɗannan za a ga wata macin ta tsani ma zaman gidan miji ɗin wani kuma <coughs> za ga baya iya ya sadu da matarsa ma ya gamsar da ita saboda matsala na iska duk da wani yana da matsalan sanyi sai ga namiji ne amma yana iya kwana uku hudu har sati ma wani bai sadu da mace ba kuma shi ko a jikinsa ko a jikinsa sakamakon mai sakamakon wannan matsala din na ashika akwai aljanan da take saduwa da kai ne tana biyan bukatanta saboda haka to kai ba za ma ka ji ba wani hede mafarkin mace shikenan kawai faka ta faru ta kare to Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu insha Allah rabbi daga dan uwanku Musa Muhammad Abba Muwaddasa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu